Masu saurare barka da warhaka sashi Hausa na Studio Kalangu ya kuso mu gabatar muku da labarun sana Hausa tare da ni Rakiya remi ga kanun labarun. A Nijar a dabarar da kokowar karawar 'yan kokowa masu neman takobi an yi kokowar yawo don zaben 'yan kokowa da za su wakilci kasar Nijar a kwambalar yawo ta Tolak. a makarantun boko garin boso na jihar difa ba su da isassun malaman eh, al'amarin da prefe ya gano a lokacin wata ziyararsa a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman babbar likitar likitar nyamai ta ɗaya na kira ga karɓar daga rigakafin cutar covid-19 a ƙasar Nijar an gudanar da wata kokowar sediyawo a gefen gasar zakaran kokowar gargajiya ta ƙasa a cewar mari malam dauda mashawarci a kokowar gargajiya wannan gasar an yi ta ne don zaɓar wakilan ƙasar niger a gasar kokowar afirka lokacin da ya yi hira da asman shina Nos lutteurs nigériens sont des lutteurs toutes catégories. Yan kokowar mu Niger ana samun su a dukkan aunin yauni. A wani bangaren mun lura da wanda ke da yaunin kilo 65 na iya gamuwa da mai nauyin kilo 100. Kun ko ai sha'ani ne na karon gaba da gaba ake. Kenan ba dimin bane komi irin gwanintar mai kilo 65 ya samu sa'ar kai. Don haka muka ce kaman yanda ake a kwamfalar tolak akwai aunin masu yaunin kilo 65. Kenan a haɗa wannan aunin yaunin a cikin kokowar neman ko takobin ƙasa. Don ya zama wanda ya ci takobi ko ɗan galadimansa shi za a rike zuwa kwamɓalar sai da yawo kilo 65, 75, 86 ƙasa ga 100 da sama da kilo 100 auni biyar kenan. to kun ji dalilin mahimmancin karon da ake na CDAO. L'importance de la compétition de la CDAO. Rana ta shida kenan da ake gudanar da kokowar gargajiya a cikin 'yan kokowa tamanin a safiyar yau goma sha biyu ne masu rai doso na da 'yan kokowa uku tawa na da biyu maradi na da biyu nyamai na da biyu agades na da daya difa na da daya tilaberi na da daya zandar ce ba ta da ko guda a maraicen nan nyamai ke karawa da tilaberi sai kuma doso da za ta kara da jihar zandar Gasar kokowar gargajiya na ci gaba a filin kokowar Yamai a wannan gasar 'yan kokowar jahohi daban-daban na kalubalantar juna ta hanyar kalamai masu ban sha'awa wasu lokutan kuma masu tayar da hankali. Karin bayani tare da Isufu Kodo ɗan jarida kuma masani kan kokowar gargajiya lokacin da ya hira da Maman Ada. Kirari shine wannan da ake cewa kirari kamau mai kawo maka kuzari mai baka kuzari kamar a kasa a zamanin mu da na gargajiya kakannin mu babu wani abin da zaka sha wani tsime da zai baka kari kamar wannan kirarin da zaka yi hmm. shi ko wannan abin yana cikin gadon gidan dan kowa uwayenka ne ma ake kwatanta maka tsashi ne suke zawa hmm. ka zamna ce ga abin da za ka hudi ga hudin za ka hudi ba abin ne ba ake hudi haka da a sai saboda da halinka da halinka da kabanka shi ne ake hudowa ake rubuta maka kai ne wani kai ne wani kai ne wani za ka doke shi za ka za maka shi kamar darasu kana kana kutamcewa kai kai ne jarumi eh babu wani namijin da ya isa ya zo ya kama ka takara babu wani abanga no so nawa aka yi so nawa na karya so muka gamu so nawa na kada ba sai ba sai dan kokowa ba ba sai dan sarki ba dan sarki dan ne ma ya kamata kai kirari akwai za maka za buga maka tambura na musamman ka huto kai kai shi kokowa ce kadai take rike wani abu Prefen Boso jihar Difa ya ziyarci dukkanin makarantun boko da ma'aikatan da ke kula da ilimi na garin a ranar Talata. A lokacin wannan ziyarar tashi Prefen Boso Arimi Shatima ya lura da wasu keta haɗi da dama. Tarnan Fude Ahmed ya yi hira da shi a tawaya. Na yi zagayen makarantun firamare, sagandari da na husa'ar na kammala da harabar sagandari. Malaman ba da karatu na aiki cikin yanayi mai wahala. A wata makaranta na tar da malami ɗaya ne ke ba da darussa hudu cikin aji guda. Na ga ajin ɗaliban shiga jarrabawa da ba su da malamin. Tambayar da na ma magabatan suna fuskantar karamcin malamai ne sosai. Idan aka turo malami sai ya ce baya zowa alhali ko ganin batun ilmantarwa abu ne mai mahimmanci wanda shugaban ƙasa kansa yake gurmazau domin kyautata al'amarin wasu na nunin sarari ne da baya da kwanciyar hankali ba za su zo ba to ya kamata a canza halaye ba iya barin gunduma kamar ta boso hakan nan tun shekara 2015 boso ke fuskantar rashin kwanciyar hankali kwanciyar hankali ta daidaita kenan ba wata hujja su ce ba sa zuwa. Ta yaya za a tsara da kuma wayar da kan ma'aikatan haƙo zinari a ƙasar Nijar taken da ya tara ofishin ministan ma'adanan ƙasa da wasu masu ruwa da tsaki na ɓangaren ajiya a jihar maraɗi ga kaɗan daga cikin jawabin ministan ma'adanan ƙasa madan usaini hadizatu yakuba a rahoton maman muhammadu Haƙar zinarin da ake bayya bisa ƙa'ida, gwamnati bayya da ƙididdiga ko ɗaya a kansa, musamman ga yawan zinarin da ake haƙowa kuma a sayar. Dangance da mummunan al'amarin ranar bakwai ga watan Nuwamba 2021 da ya afku a sansanin Kadamawa, wanda ya haddasa mutuwar mutane. Majalistar Ministoci a zaman taronta na ranar 8 ga watan Nuwamba 2021 ya ɗau matakin rufewar sansanin. Yau nazarin da zame shine magana magana da ta shafi haƙar zinari kamar sa idon hukuma fusa'ar da za a ba su ga aikin haƙar zinari domin kyautata yanayin aikinsu da samun masanya da yanda ake haƙar zinari kasuwancinsa da fuskar da za su mayar da wurin da sun tono zinari. Alamarin cutar COVID-19 ya lufa a jihar Difa a cewar babbar likitan likitan birnin jihar an ɗau matakai da dama domin dakile yaduwar cutar musamman ma lokacin bikin 18 ga watan Disamba da ya tara duniya a ɗaya fiye da sati. Musi Abdullahi babban likitan likitar Difa lokacin da ya hira da Habibu Garba lokacin da ya je can. a difa a wannan ayari mun samu mutane uku da suke da cutar corona mun ci gaba da gwaji mun bi sau da kafa ga waɗanda suka yi hulɗa da su amma mutane ukun dai ne suka kamu waɗanda suka yi hulɗa da su ba mu samu ko mutum ɗaya ba wanda ya kamu da cutar wannan ina ganin duka ma'aikatan kiwon lafiya sun ɗauki matakin kula da mutanen da suka zo nan an samar da matakayan wanke hannaye da saka takunkumi da kuma jami'an kiwon lafiya na tafe da da gidanka da kuma matakin ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya a cikin gaggawa ga duka waɗanda suke buƙatar agajin asibiti komai ya tafi daidai ba mu samu wata matsala ba a yayin wannan bikin sallar A wannan satin sandar burodi da ake saidawa dala talatin a wasu wuraren saida burodi cewa da bulanjeri a yamai ya koma dala talatin da biyar a cewar wani babban ɗan kasuwa karuwar wannan farashin ya danganta ne da karuwar farashin ton king fulawa da ke dubu 360 da ya koma 480 karuwar ta tashi ne fiye da kashi talatin cikin 100 amma farashin burodi bai sake ba a wasu wuraren lura da abokin aikin ya yi. A garin Dogon Duci jihar Doso masu noman lambu na bawa noman dankalin turawa cewa da pom de terre a turance karfi a cewar hamza alasan shugaban kungiyar masu noman lambu manoman sun lura cewa tana da babbar liba ce lokacin da ya yi hira da abdulaziz da yuma mu abin da mun kai kiyasi dai babu kakkon bitiyar in dai akwai sanyi to wallahi ba mai sarba mu jikara har dala ashirin kasar da kilo sai ka samu wani abu gaba da in dai ga sanyi duk shekarun ga in ka ga an ce matsala kwamitar bai yi ba wallahi rishin sanyi wannan canjin yanayi da ake tashi maki climatic shine yanayin kawa ragowa amma in ba shi ba sako guda an ka shifka ko baka samu manomi za ka samu kilo ɗari shida ko ɗari bakwai har ma samun dubu ma akwai da ɗan sako na bai san kilo mun tsara manomi wajen ɗari hudu da wani abu wanda zan muke noma famlitar da mu bi sau da kafa har ya kai famlitar har ya hito su musashen mangaza yannan ai kasafi ya tsari a je kowa da kowa kuma shi ɗaya ne ya kai a cewa manomi ya samu abin da kai miliyan guda zuwa miliyan guda cikin aljihohin shi amma da ba shi duk wannan gunta noman duk wanda ka ɗiba kakin lokacin wani shekai ka canyi ba ka da komi. An gudanar da walawalar rarraba 'yan wasan kufkaf a ranar Talata a Kyar a Egypt. Wakilin ƙasar Nijar U.S.J.N na a rukunin da ake kira La Day, kotun USGN Zakari Ibrahim bai sadu da ba duk da nauyin da ke kan rukuninsa ya yi wa salamtuka da ƙarin bayani. Muna ganin walawala ce mai kyau, don haka muka ma gayyaci manyan kulab-kulab kamar su Mazambe, Orano Paris. Muna cikin rukunin da tare da AS Barkan kulab ne da ya taba cin kofin CAF. Akwai kuma ASEC Moza da ya taba cin kofin Champions League. Akwai Simba FC na Tanzania, babban kulab shi ma. Amma duk da haka rukuni ne mai tauri da muka kasance ciki, inda muka kasance kulab mafi rauni a cikin wa'annan kulobobi. To amma mu ma muna da makamman na karawa a wannan kan kwambalar Afirka kuma ɗauke da gurinmu. Mun yi murna sosai da wannan walawala. Mun ji daɗi na kasancewa cikin rukunin tawagogi mafi hatsaka na nafiyar Afirka ga kofin ka. Za mu iya ƙoƙarinmu don mu ɗaga tutar ESJN musamman kuma tutar ƙasar Nijar baki ɗaya. Niger A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. domin yaƙi da yaɗuwar cutar covid-19 a ƙasar Nijar ta karɓi shaushawar rigakafi daga abokanan hulɗarta tun watan April na shekarar 2021 ake gudanar da kamfen shaushawar rigakafin cutar a duk faɗin ƙasar duk da haka da dama na shakkun wannan shaushawar. Dr. Salom Maryama babbar likitar likitar Nyamai ta ɗaya ta ba da muhimman wannan shaushawar a rahoton Adama Dawaki. Wanga cutan coronavirus ya samu yaduwa ne iri guda da sauran cututtuka da ake ma shaushawa. Kamar shaushawar cutar babban tari, shaushawar dusa, shaushawar dan sankarau, duka wa'anga cututtuka sun samu yaduwa iri guda ne a wajen al'umma. Da zaran an samu cutar da sai an mishi shaushawa, to irin hakan na faruwa. Amma tare da wanga wayar da kan da za mu yi, mutane za su zo su yi shaushawansu. Don ma babu isasshen labarai. labarun gaskiya ne mutane suke ɗaukan labaru saman yanar gizo. Allurar shawar coronavirus eh, akan wace irin rikita take iya kare mu. Eh, wanga shaushawa yana tsare mu da mummunan noɗi kamar a cikin karamcin lokaci ka kamu da wanga cutar yana sa ka masassara ciwon kai haka kuma baka jin kamshin komai ka yi ciwon makogoro hancinka ya liƙe take ka kamu da babban matsalar sheda a lokaci guda kamar ini ɗaya zuwa ini biyu ma'ana fufuka ya kamu kamar roba ba su ɗaukar iska kenan wanga al'amari yana da muni sosai shine yake gaugauta ka ga mutuwa daga an kama ka gidan likita na musamman da za a baka kulawa inda za a jona maka da horo don a taimaka maka ka samu shaida. Yaya za ku kwatanta mahimmancin wannan shaushawar don wanda ba su lamunta ba su ba da yarda su? Eh, Kamar yadda ake cewa da Hausa, rigakahi ya hi magani. Saboda rigakahi kana cikin cikakken lafiyar ka ne, ba sai in ciwo ya kwantar da kai ba an fara baka magani da ba a san ba za ka samu lahiya ko ba za ka samu lahiya ba. Misalin domin mu gwadi ingancin wanga shashawa da ake yi muku. Kun ga dai maka ta buɗe buɗe ƙohohinta muna sa rai ci gaba da zuwa buɗe ƙohohinta da ta yi don ta yarda da ingancin shaushawa ne in ba haka ba da ba ta buɗe ƙohohinta don tarbon babban taron da ake yi na duniya duka don haka ina ba al'umma shawara shaushawa nan suna nan ga gidajen likitan mu a buɗe kowane lokaci don tarbon mutanen da za su zo don a musu shaushawa. Iyakacin labarun yau kenan a madadin Abdulkadir Tambiyano da Asmanu Shina da suka kama mini ni rake arimi nike ce muku ma asalam sai ku tarbi labarin zabarmanci tare da Hadiza Hassan Siddiku. hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.